Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausin Radio France International RFI. Barkamu da sake kasancewa a cikin shirin tambaya da ansa tare da naku. Nasiru Sani. Shirin tambaya da amsa shiri ne da ke zuwa muku da wasu amsoshin tambayoyi da ku masu sauraro kuka aiko mana, kuma a kowane mako yake zuwa muku a daidai lokaci irin wannan. A yau shirin tambaya da amsa zai kawo muku bayanai ne akan yadda kungiyar ECOWAS ta kafu da kuma tasirinta ga kasashe mambobinta. Sai a kasance tare da mu a cikin shirin. To madalla. Bisa al'adar shirin za mu fara ne da wannan tambayar da ke cewa shin a wace shekara aka kirkiri ƙungiyar ECOWAS kuma waɗanne ƙasashe ne mambobinta na farko? Wannan tambaya ce da ta fito daga Sanusi Maɗatai da Magaram. kan wannan tambaya ce wakilinmu na yankin Niger Delta a tarayyar Najeriya Murtala Adamu Ibrahim ya tantabi Umar Magaji Umar masanin kimiyyar siyasa kuma malami a jami'ar jihar Sokoto ga yadda zantawar tasu ta kasance. daga farko dai ita kungiyar da ake kira ECOWAS an kafa ta ne a ranar 28 ga watan biyar da shekara 1975 a wata biyo bayan wata rijina a kira eh, treaty of lagos ko kuma na lagos sunanta shine da turanci ana kiranta eh, economic community of west african state ko kuma kungiyar eh, haɓaka tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka su ne ne suka A tun daga farko dai akwai wasu shugabanni a nan yankin yammacin afirka da suka yi hubasa wajen fito da wata kungiya mai girma kuma mai tasiri mai karfin fada aji wacce za ta e, kula da haɓaka muradu tattalin arziki da kuma tsaron wannan yanki na yammacin afirka wannan shugabannin a gurguje sun hada da shugaba janar yakubu gwan da kuma shugaba na najeriya kenan eh, da shi kuma shugaba yasimbe iyadema na kasar togo da shugaba kwame nkrumah na kasar ghana da irin su shugaba hoppert eh, maga na kasar benin da dai irin su haka ƙasa nawa suke a lokacin farko kuma a yanzu ƙasa nawa ne suke ciki a eh, wannan ƙasashe na farko da suka fara shiga wannan ƙungiya Eh, bayan yarjejeniya ta lagos su ne benin burkina faso a nigeria ghana da, da benin sannan daga baya kuma sauran kasashen suka biyo baya kamar ɗin su togo su sierra leone su senegal su niger su mali da liberia da guinea bissau da equatorial guinea dukansu suka faɗi wannan kungiya. menene burin ecowas a babban ainihin muradu maimai muradun wannan kungiya shine e, a tabbatar da cewa an haɗa kai an haɗa kai a ƙasa a wani ƙasashe namu na yammacin afirka hanyar haɗe dukkanin tattalin arzikin su wuri ɗaya don samun zaman lafiya da haɓaka tattalin arziki da kuma yalwa yaro arziki e, da kuma samar da haɗin kai da kuma cigaba a tsakanin wannan ƙasashen namu e, ta hanyar e, haɗa kai wato original integration da samar da zaman lafiya da tsaro da kuma samar da shige da fice mara shinge wato ban burin mayan burukan wannan kungiya sun hada da Eh, tabbatar da cewa an haɓaka eh, eh, wannan kasuwanci mara shinge da kuma samar da haɗin kai ta hanyar tabbatar da cewa an samar da muradu ko kuma shirarwa na bai ɗaya da kuma tabbatar da cewa an samar da shige da fice na kayayyaki da ayyuka da kuma jama'a ba tare shinge ba haɓaka tattalin arziki da kuma samar da tsaro da ci gaban wannan yanki. Ko akwai nasara da aka samu? A shekaru kusan arba'in da wani abu kusan shekara hamsin na yanzu ake magana da kafa wannan kungiya. Kungiyar nan ta samu ci gaba masu yawa. Babban ci gaban ta samu shine wani shiri da ta fito da shi wanda ake kira ECOWAS Trade Liberalization wanda ake kira Eh, shirin haɓaka tattalin arziki wanda baya da shinge a wannan yanki da kuma samar da west african monetary institute wato wata cibiya da za ta yi nazari akan samar da kudaden bai daya a wannan yanki namu kuma wa'anne kudurori take da su kuma wani babban cigaba ta samu shine eh, samar da zaman lafiya a kasashen da suka tsinci kansu cikin yakin basasa kamar su liberia da sierra leone da kuma samar da rundunar soji kwaya ɗaya wadda take taimakawa wajen kawo zaman lafiya da, hana tarzoma a wannan yanki wani kalubale kungiyar take fuskanta kalubale kam su akwai su da yawa na farko akwai eh, yawan eh, tashe-tashen hankula da ake samu na siyasa sannan da bambancin karfin eh, tattalin arziki musamman in ka duba za ka ga cewa kasashen najeriya da ghana da kasar uh, ivory coast ko kuma cote d'ivoire su ne mayan kasashe a wannan yanki wanda su eh, eh, cigabansu na tattalin arziki ya ya sha kan sauran membobi to wannan yana kawo kalubale daga wannan kungiya sannan da kuma raunin da ake samu wani kalubale shine raunin da ake samu wajen uh, ɗabbaka yarjejeniyar da aka cimma da kuma eh, rashin isasshen kuɗi na gudanar da eh, eh, ayyuka masu muhimmanci a wannan yanki sannan babban kalubale da kuma ita kungiyar take fuskanta a yanzu shine ta'addanci da kungiyoyi masu yawo da makamai wanda suke da hankula a wannan kasashen na wannan yanki musamman a kasashen burkina faso mali niger najeriya da da da da da kamar kasashen chadi da cameroon da ko da ke su makwabta ne na wannan yanki ba ainihin mambobi ne na wannan kungiya ba menene kungiyar ta yi na a zo a gani a yanzu halin lafi ciki yanzu kungiyar dai tana da membobin kasashe guda goma sha biyar bayan da kasar murtana ta fice a shekara ta 2022 kuma a cikin wannan kungiyar guda goma sha biyar yanzu a matsayin kasa goma sha biyu kawai muke da domin fishewa da eh, kasashen burkina faso da niger da kuma mali suka yi wannan kasashen da muke da su a halin yanzu inda suke su ne mambobin wannan kungiya su ne benin cape verde ivory coast gambia ghana guinea guinea bissau liberia nigeria senegal sierra leone da kuma kasar togo to wannan a takaice shine tarihi na wannan kungiya haɗa kan tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka da fatan mai sauraro ya fa'idantu da amsar da aka bayar shirin tambaya da amsa ake sauraro daga nan sashen hausa na radio france international muna dakon tambayoyinku ta adireshinmu na imel akan rfi hausa tambayoyi at gmail.com sai mun ji ku Da wannan ne za mu je ga tambayar mu ta gaba, wadda ke cewa, wai shin a doron duniyan nan wace ƙasa ce tafi kowace girman faɗin ƙasa, kuma wace ce tafi kowace ƙanƙartar faɗin ƙasar? Akan wannan tambaya ce, wakilinmu na Abuja fadar gwamnatin Najeriya Muhammad Sani Abubakar ya samu zantawa da injiniya Nura Abdullahi Muhammad ga kuma yadda zantawar tasu ta kasance. Watan kasar da ta fi kowace faɗin ƙasa a faɗin duniya ita ce ƙasar Rasha. A Rasha ƙasa ce wadda take da faɗi idan ka haɗa da ƙasan da Allah ya bata da ruwa wanda tana da ƙanƙara sosai tana da sanyi tana da wajen watan square kilomita wajen dubu goma sha bakwai ne da wani abu. So ƙasa ce mai tsananin faɗi sosai sosai tana da faɗin ƙasa wanda duk duniya babu ƙasa wanda Allah ya bata faɗin ƙasa kamar ita ita wannan ƙasa ta rasha wadda shi vladimir putin yake shugabanta tsawon shekaru da wanda kuma a yanzu haka suna yaƙi suna fafata tsakaninsu da da ukraine kuma mutane ne masu jajircewa kuma manoma sannan suna da ƙarfin soji sosai sosai ita ce kasar rasha insha Allah. To a tambaya ta biyu kuma a yake cewa to a eh, tambayar eh, tana kama da ta farko yake cewa a duniya baki daya wace ƙasa ce kuma tafi kankantan a fadin ƙasa wato wancan ta fi girma to ita kuma wannan wacce ce tafi kankantan fadin ƙasa. Ya eh, alhamdulillah watan kasar da tafi kowace ƙasa kankanta ita kuma a duniya ita ce a vatican city ana kiranta vatican city ita ya kuciccilar ƙasa ce gaba ɗaya square meter ta gaba ɗaya faɗinta faɗin ƙasanta gaba ɗaya bai ma kai a square kilomita ɗaya ba kamar a ce kila a ce square kilo rabin kilomita haka a je a zagayo an zagaye ƙasa so ita ce tafi kowace ƙasa ƙanƙanta a faɗin duniya don wannan bata ma kai wasu ƙauyukan namu girma ba a nan najeriya wannan ita ƙasa ita ce watan vatican city ita ce ta kowace ƙasa kankanta tun da mun ji wanda suka fi girma a duniya ba kankanta a duniya baki daya to a nahiyar afirka kuma wace ƙasa ce ta fi girman da yawan ƙasa ita kuma wake ƙasar da ta fi kowace faɗin ƙasa watan a nahiyar mu ta afirka ita ce algeria wadda mutanen su ma baƙaƙe ne kuma suna da albarkatun man fetur sosai a afirka sannan kuma daga cikin yaran da suke magana da shi akwai larabci to ita ƙasan ita ce tafi kowace ƙasa faɗin ƙasa tattare da ruwanta da itatuwa da ƙasa da allah ya shimfiɗa kamar yadda najeriya ƙasarmu ta fi kowace ƙasa a afirka yawan jama'a da mutane su haka ita kuma ƙasa algeria ta fi kowace ƙasa a afirka faɗin ƙasa wannan shi ne insha Allah. to haka zalika dai a nahiyar afirka wacce ƙasa ce kuma za a ce tafi a ƙanƙantan faɗin ƙasa ita ma kamar yadda muka ji na duniya ita ma kuma afirka a yawace ce tafi ƙanƙanta. to alhamdulillah ƙasar da tafi kowace ƙasa ƙanƙanta kuma afirka ita ce ake ce mata seychelles republic sashile republic ita ce ƙasar da ta fi kowace ƙanƙanta afirka ƙasa ce karama sosai kuma gaba ɗaya mutanenta ba su da don gaba ɗaya mutanen wannan ƙasar ita seychelles nan ba su wuce ah, dubu casa'in da wani abu ko kuma a ce dubu ɗari so ƙasa ce gaba ɗaya da bata da girma da kuma haka allah ya yi ta masha allah To injiniya Nura Abdullahi muna godiya da wannan dama da kaba sashen Hausa na Radio France International RFI da kuma fatan mai wannan tambaya da maɗaukacin masu sauraro sun gamsu da wannan amsoshi mun gode kwarai. To Malam Sani na gode Allah ya saka da alkhairi. Sai kuma wannan tambayar da ke cewa Assalamu alaikum RFI Hausa don Allah ina so a bani bayani akan tasirin itaciyar darbejiya wacce ake kira NIM da aka fi amfani da ita wajen magance cutar shawara. Bayan maganin shawara tana da wasu alfanu a jikin ɗan adam? Wannan tambaya ce da ta fito daga Auwalu Tela Sabulai da Audu Tela na layin Garba Jibiya a garin Jos babban birnin jihar Platon, Najeriya. Akan wannan tambaya ce wakilinmu na jihar Bauchin Najeriya Ibrahim Malam Goji ya zanta da ƙwararren likita. Dr. Hassan Muhammad Garba da ke jihar Bauchin ga kuma yadda tattaunawar tasu ta kasance. Tana da suna ne wajen biyu ko uku ma, akwai dalbejiya, akwai nim, sannan akwai dogon yaro man kashi kamar wasu wurare duk ita ce ita kadai. Eh to gaskiya wannan itace ce da aikin yance ma mun gane tana da amfanu ba ɗaya ba ba biyu ba jikin ɗan adam. Ah, inda aka ƙara gano ta kaga kamar maganar zazzabin cizon sauro ita ta fi muhimmanci wadda mu a kimiyya har na jinya na asibiti na nasara wannan ka karanta takardun nasara ma kenan mun san da shi daram daram har yau har gobe misali in ka ji zazzabin cizon sauro malaria ta yi kamari ta yi kamari in ta ɓaci ta ɓaci duk sabbin magunan ba su muke nema ta taimake ba muka nema wani maganin shi kunin to kunin din nan za ka shi kwayan sa yalo ɗacin masifa yauwa to daga cikin wani itace ake sarrafa ta ido kuma ka za ka yi ka ganta zahiri da ido ka tabbatar ita ce in ka samu bawon bishiyan ita nim din in ka barbara bargon bayan bayan bayan mai busasshen za ka mun igiya igiya da haka za ka zare haka to wannan igiya igiyan ka kalli za ka kalli kalansa dorawa ce kamar ruwan dorawa ne ai kalan kwayan kuni ne yake ruwan dorawa ne ɗanɗana shi ɗacin masifa to shi sa an wasu kabilun da suke da bishiyoyin Eh, eh, ita nim dinan bari kira ta nim tushi an fi santa da nim ko da dogon yaro din gida ke da wannan bishiyoyi sosai ga suna suka yi aswaki da itacen nim din nan to duk da yana aswaki da itacen nim din nan bari misali wurin da na san nan inda muke ta arewa ta yamma north east arewa maso gabas thank you in ka gangara a ce daga bauchi ka dinga ganin bishiyan abin nan a hankali hankali har mai duguri in kai sauraren gombe bele kai sauraren yan na terawa layi layi ke da sai anguwa anguwa to sai ga ana amfani da shi ana aswagi da shi cutar malaria kaga bai kamari sosai a wurin don kullum muna cikin mutum na shan maganin cutar malaria din ne bai sani ba yana aswaki ne kaga daya to banda maganin da shi akwai damuwa ne da shi kuma ba masu yawa a jikin mutum da wani abin tsoron kenan kada yana wuce gona da iri shi sa ga ko asibiti ba ma ba da maganin kunin din nan banza banza domin me yakan bata halittu cikin kwayan ido sai markantar da mutum ana kiransa kunin retinopathy wato kana nufin an sha da yawa fiye da kima yawa domin me sa na wannan maganan zan dawo da gargajiya suka ji an ce ai nan ganka da shawara in ka tafasa shi wannan eh, dalbejiya ko dogon yaro ko nim din da muke kira kaga ruwan sai zama yellow har kan brown brown haka wai ka yi ta sha to in kana sha din akwai kwayan cutar malaria din in ka fara sha zai taimaka ba zai taimaka ba amma ka san iyakacin daidan abin da kimiyya ta ce ka sha babu shi sa ka duk da ka ga likita din in yi yawa din ya sha in kuma ka mace na da ciki ko ya sabon haihuwa ne yana shirin ka ji ya samu idanun sun baci a shi shi ya jawo haka ba sani ba shi gargajiya bai wannan binciken ba to saboda haka ya ke ya kamata masu amfani da shi wannan ita ita wannan itaciya ta Albejiya ko nim ya ya kamata ce sun sarrafa ma'ana sun yi amfani da shi shi yasa nake cewa in ya wuce maganan aswaki aswakin nan a bar shi a wurin a daina wani ana tafasawa ana sha za ka tabbas za wuce gona da iri yadda muka faɗa banda bata ido da yake yakan bata zuciya da kanta ka gani to abin da zai yi barna ma zuciya wani lokaci ya gyara ne amma yauce ka yi mata barna in aka wuce zane to ba gara ne abin da asibiti ta ce a yi ba ka gani ko to shi yasa shi wannan darbejiyan muna da shi da yawa amma ba mu je kawai muna ta gabza muna ta ci kawai haka don muna so mu magance cutar zazzabin cizon sauro ba akwai surare ma tana taimakon mu a kasuwa ba ba san muna sha kullum ba in ka je aka sha su kayan kwalba kwalban nan su kras din nan kagan ka ji haka ji da dan tsami tsami da dan daci daci in ka karta ka haka na kai daga dogon yaro ne daga dogon yaro ne so sa ma tukuna ba ma itacen ba yau in kana so ka sarrafa mai a jikin tsiro ka gansa da tsadan masifa kamar zinariya to 'ya'yan kwayan 'ya'yan itacen nim ne to da tsadan masifa to baya ga eh, eh, eh, cutar shawara akwai wani alfanu kuma da yake a jikin adam eto eh akwai da an rubuta an ce wasu waikan cuta har maganin ciwon ciki to sai dai ka san wata gida don ɗacinta mu kuma akan cewa da ɗaci da zafi ake fi da zafi mu kuma na da wani hali mun je na da ɗaci sosai sai mu je yawa zai maganin ciwon ciki to kaga amma wannan ba gama tabbatar da su an ce kan fitar da su tsoron ciki ma yakan taimakawa amma wannan ba tabbatar da su wanda aka tabbatar da su ne muka fara hirar su a kai To madalla. Da wannan muka kawo ga ƙarshen shirin a daidai wannan lokaci. A madadin wakilan namu, Murtala Adamu Ibrahim na yankin Niger Delta da Ibrahim Malam Goji na jihar Bauchi da Muhammad Sani Abubakar na Abuja. Dukkaninsu da ke tarayyar Najeriya da suka taimaka shirin ya zo muku cikin nasara. Da ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International. Naku na Nasiru Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.